don't import the past into kar ka mai da mu baya ga batun rikicin bayan zaben 2011 yanzu muna tunkarar sabon zaɓe ne da muke ɗaukar matakan kau dabarar duk wata fitina in ji bishop matthew hassan kuka a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a taron kwamitin musamman na sanya ido kan yarjejeniyar lumana da yan takarar shugaban kasa na jam'iyyu goma sha hudu suka sanya wa hannu shi dai wannan kwamitin tsohon shugaban mulkin soja janar abdulsalam abubakar ke jagorantarsa abdulsalam abubakar wanda ya mika farar hula mulki alif da ɗari tara da casa'in da tara ya ba da kwatankwacin kwamitin sa ba zai gyangyaɗi ba kan wannan aikin. Muna da shugabannin addini za su aika masallacai da coci-coci don Allah don annabi kada mu kashe junanmu kada mu yi barna. General akwai wasu mutane masu furta munanan kalamai da ke nuna kusan in waɗanda suke mara baya ba su ci zaben nan ba ma nan za ta wargaje. A matsayin ku na manyan Najeriya shin za ku zuba ido waɗannan mutane su wargaza Najeriya? Ashe akwai wanda zai iya ga wargaza Najeriya ba za ka yi amfani da 'yancinka ba ka taka 'yanci. wani wayannan mutane masu maganganu cewa sama da ƙasa za ta taru in wani bai ci zaɓe ba ba shakka ba ma abin ji ba ne mun lura da wayannan mun sa wayanda za su sami wayannan shugabanni wanda ake maganganu a kansu in wani ya yi maganan da ba daidai ba su fito kamar yadda nake magana da ku a rediyo haka su faɗi su ce wane ya faɗi abu kaza ni ban sa shi ba mataimakin kakakin kamfe ɗin jonathan yarima muri ya ce sun bi wannan ka'ida sau da kafa a cikin kafafuwan watsa labarai saboda wannan kamfen ka taba jina na kushe wani idan wani yana yi ba wai aikinmu ne duka haka yake ba kuma abokanan gaba ma su suka fi zage-zage a irin wannan amma su ma ba ce abin da suka yi yayi kyau ba ko mu ma wanda ya zagi bai kyautata mana ba wanda ya kyautata mana shine wanda ya fitar da abin da Ebele Jonathan da Dr. Namadi Sambo Architect suka yi na shi gaba hakanan wasu masu mara baya ga ci gaban wasu gwamnonin PDP na ganin dogaro ga gwamnati ka ce kan kan kawo zomar matasa Ahmad Kandos na cikin masu wannan tunanin kana siyasar kana da abun yi ba zai to ka dogara da sa'ido ido da kullum sai an maka ba wallahi in kullum za a dauka a baka ne bukatunka za ka ga sun fi abin abin da kake samu mu zaman to mu hasu nutsuwa da hangen da kuma tauhidi shi gwamna nan da kake gani ba zai yi a ce ya dauki nauyin ka ba gwamna ya zo maka hanya ya kawo maka ruwa ga wuta kan hanya ga makarantu ga asibitoci ga magunguna ga wajen kwanciya in ba manta ba dan takarar babbar jam'iyyar adawa janar buhari ya ce alumana suke kamfen ina so yi maku godiya da goyon bayana wanda na gani a duka jihohi da nake zuwa kuma ku tabbata a ranar ranar zaɓe ko ana ruwa ko ana iska ko ana rana ku fita ku yi zaɓe kwanku da kwarkwatarku kuma ku tabbata ku ta yi tasiri mu muna so a yi abin nan cikin kwanciyar hankali da kuma lumana tuni dai wasu jihohi suka ɗau matakan ba da hutu a ranakun gangamin 'yan takara da suke cewa hakan mataki ne na kauce wutar roma nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya